sun zo da yayarsa da ke aure a ƙasar lebanon nuwaira musamman ya kira ta ya gaya mata haihuwar shine ya matsa mata sai ta zo ta ga mai kama da ita shine tana isowa da ƙyar ya batta ta huta ta ci abinci ya ɗauko ta suka zo asibitin muka ce akwati guda ta kawo na kayan na na khadija kaya ne rantsatsu 'yan ƙetare da gani kasan an ba naira kashi wajen sayansu. su mama ta amshi akwatin tare da godiya sannan ta ɗau wata kula ta bar ɗakin nuwaira ta kurawa yarinya idanu lalle kam kamannin su ɗaya da yarinyar don da ita da lamiru dama kama da juna suke yi shi yasa ake ganin kamanninta da khadija muka ce lamiru ya duka yana leƙen fuskar yarinyar ya ce kin gani ko kamar ku ɗaya amma fa ta ɗara ki kyau ka kai masa duka a kafaɗa ta ce kai dai ba ka da kunya lamir to na ji tafi ni kyau amma dai da ni take kama ko ya bar wannan maganar ya sako wata anti don allah ga ta nan ki roƙan min ita ta taimaka a ɗaura aurenmu nan da wata ɗaya fa zan tafi kwas ƙasar waje sai mu yi tafiyanmu don na san zaman ƙasar nan ya gundure ta ni ma ɗin zan so mu tafi tare to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba nuwaira ta ɗan murmushi amma fuska ta kunshe da damuwa akan al'amarin ɗan uwanta ta fuskanci maisha wadda idanunta a rufe suke tamka tana bacci ta ce kanwata ki yi haƙuri na san ƙanina ya yi miki babban laifi amma idan kika aji laifin a matsayin kaddara da rabon fitowar na na duniya za ki iya yafe masa ki amshi aurensa hannu bibbiyu ko don ku taru ku riƙe ku cikin rufin asiri da ba ta kulawa yadda ya dace ba zan matsa miki ba amma don allah ina neman alfarma ne don wallahi lamir yana matuƙar son ki ki tausaya masa shi da nana suna neman kulawarki a yanzu duk surutun da nawaira ta yi ma'isha ko motsi ba ta yi ba duk da ita nawairan ta lura ba bacci take yi ba surutunsu na magiya ne da alama ba ta so har mama ta dawo suka yi mata sallama suka tafi bata motsa ba to dr lukman da ya zo duba ma'isha ne yake yi wa mama albishir da dawowar babban likitansu na zuciya daga jamus kuma insha allahu ma'isha na sahun farko na marasa lafiyar da zai duba idan ya shigo asibiti ranar litinin mama ta yi sosai da wannan albishir har take ganin ma tamkar ma'isha har ta warke ne da izinin allah a yadda ta ji dr lukman da sauran likitocin da ke duba ma'isha suna ko da iya aikin likitan tare da gwarzanta kwarewarsa akan abin da ya shafi zuciyar bil'adama. ranar litinin din tun safe mama ke dokin ganin likitan da bata ma san sunansa ba ya zo ya duba maisha amma shiru har rana ta yi har likitoci suka zo duba marasa lafiya da yamma amma mama bata ga alamun akwai bakon likita a cikinsu ba har dai ta matsa tana tambayar dr lukman likita bakon likitan naku bai samu zuwa ba ne na ga kamar dun na san waɗannan likitocin e ya shigo da safe amma bai sami ganin kowane mara lafiya ba an yi masa kiran gaggawa ne ya tafi abuja amma insha allahu cikin satin nan zai zo ya duba marasa lafiyan da ake jiran ya dawo ya duba su ciki kuma har da maisha tun da likitocin nan suka tafi sai mama ta shiga halin damuwa saboda rashin zuwan likitan har maisha ta tambaye ta mama na ga dukkin damu ne don likitan bai zo ba su dr lukman ma ai suna kokari duk da ba fanninsa ba ne amma kuma ya tsayo akan rashin lafiyata ta ce wallahi na san dr lukman ya yi kokari a kan kula da ki ba wai na ga gazawarsa ba ne ni dai kawai zuciya ta ce ke muradin ganin bakon likitan ya duba ki ina hango nasara ne da yadda allah ta gyaɗa kai ma din kawai sai ina hango nasara allah ya sa magani kawai zai bani ba sai ya yi min aiki ba ta ce insha allahu ba aikin da za a yi miki amma ki ma ki kwantar da hankalinki ki sa natsuwa da tawakkali a zuciyarki sai ki gama tamkar babu abun da ya taba samun zuciyarki wasa gaske tun suna sa ran ganin likitan a wannan satin har satin ya shuɗe gashi har juma'a ta yi bai zo ba kama daga sama ranar juma'ar a zagayen likitoci na yamma sai ga dr lukman da wani rantsatsen likita mai zubin larabawa cikin tawagar likitocin da suka shigo ɗakin da maisha take ba ma sai an faɗa ba da gani wannan shine likitan da likitoci ke gwarzanta bajintar iya aikinsa a asibitin dr lukman ya matsa dab da mama yana mata bayani mama yau allah ya nufa ga likitanmu dr khalil maiha zai duba maisha mama ta ci kadan munna da matsa tana gaida likitan ya amsa cikin wata irin hausa mai daɗin sauraro ita kanta mama ta dai gaishe shi ne amma bata ɗauka yana jan hausar ba ya ɗauki fayil ɗin mai ishe daɗe yana dubawa sannan ya dubi mama yana cewa mama ya aka yarinyar nan ta yi sakaci da rayuwarta har ciwon zuciya ya kama ta a ƙananan shekaru haka cike da damuwa mama ta ce kaddara ce likita don allah ka taimaka mana an ce za a yi mata aiki a zuciya mu kuma ba masu in akwai yadda za ka yi ka bata magani kada a yi aikin ya gyada kai ba komai mama in dai ta daina sa damuwa a ranta babu aikin da za a yi mata e, zan duba ta kuma zan rubuta magungunan a yi kokarin bata su in allah yadda za a dace ya matsa gaban ma'ishe duba ta sosai tare da tambayoyi sannan ya rubuta magunguna ya miƙa wa mama sannan suka bar ɗakin jikin maisha kam sai godiyar allah don tun daga ranar da dr khalil ya fara duba ta sauki ya samu sosai kuma tana cin abinci ba tare da matsala ba saɓanin da da idan ta ci yake tsaya mata a ƙahon zuciya haka za ta yi ta murƙususu har sai ta yi amansa sannan za ta sami sukunin ranta matsala ɗaya ce dai har yau ba ta sake zani ba idan za ta ba na na khadija nono to yarinyar na zuƙa za ta shiɗe wai ji take tamkar yarinyar na zuƙar zuciyarta tun ana ganin abin kamar shirme har ya tabbata da gaske ne don idan aka wuni ba a ba yarinyar nono ba to za ta wuni da lafiya in kuwa aka matsa mata bata to ranar ciwo zai tashi wannan gagarumin matsala tana damun kowa musamman mama da ke tare da su tana ganin wannan abin tausayin sai dai yarinyar ta wuni shan madara wadda mahaifinta ke siyowa katan-katan tamkar za a buɗe shago a wata safiya nana ce take shan madara nono kawai take bukata sai rigima take yi lamir na tsaye yana kallon yadda mama ke aikin lallashinta ya amshe ta ya saba a kafaɗar sai ci gaba da shafar bayanta yarinyar ta aiki ba sosai ba za ka ce watanninta biyu ba ga wayo da wani irin kyau da ta kara mai tsayawa a rai shi yasa lamir ke jin yarinyar ta tsoyi kyam a ransa har bai iya kwana bai ganta ba don a rana ma yakan zo sau biyu asibitin ya gansu dr kalin ne ya shigo shi da wasu nas nas mata da maza ya iske rigimar da khadija ke yi ya tambayi mama ya aka bar bebi na kuka me ya meta ta mama ta amso ta hannun lamir tana cewa wallahi ta ƙi shan madarar da ake bata ne ita kuma maman idan ta bata nono ana samun matsala ne ciwon take tashi shi yasa dama ina son yau idan ka zo in yi maka bayani matsala daga an ba yarinya mama sai a sami matsala me yasa yi min bayani ban gane ba mama ta warware masa irin matsalar da ma'ishan ke shiga idan an ba Khadija mama ya jinjina ka ya ce ba ta yarinya ta bata mu gani ba mata miƙawa wa ma'ishi yarinya duk suka zuba mata idanu hakan ne yasa ta jin tsananin kunya har ta kasa fidduma ma a gabansu ta ba yarinyar sai kawai ta dukar da kai da su maɗigar hawaye dr khalil cikin mamaki yake dubanta ya ce a'a menene kuma na kuka daga ki ba yarinya abincinta ko dai kina cikin sahun matan da ke hana 'ya'yan mama don kada nonon ya zube a ce sun tsufa lalle ma kina da sauran kuka a gaba idan har kika dinga haihuwa duk shekara kin ga ashe hawayenki za su ƙari, sai dai a saya miki hawayen kanti duk ɗakin aka yi murmushi amma banda mama da maisha ko da yake mama ta yi ɗan yaƙi don ganin likitan bai san kan matsalar ba shi yasa har yake musu barkwanci ya sake cewa sori maman baby ya hakuri ki bata ko kaɗan ne ya juya gefensa inda lamir yake yana cewa mama wannan ne mijin nata to matso ka taya maroƙarta ta bata mama mama ta yi wuri-wuri ta rasa ta cewa sai lamir ne saurin matsuwa ya ce eh ni ne wallahi doctor tun ɗazu nake lallashin ta ki bata amma ina jin zafi fa take ji shi yasa take hana ta dr khalil ya ce okay in ma zafin ne akwai magani zan rubuta mata idan ta sha zai daina to ganin sun matsa mata yasa da ƙyar ta fiddo iyakan nonon ta ɗo sanawa yarinyar nan da nan ta cafka ta yi masa doguwar zuƙa har tana ƙwarewa dr khalil ya matsa sosai ya ce ya haƙuri ki buɗe sosai ki bata ina jin kin toshe mata hanci ne sista hafsa matso ki nuna mata yadda za ta dinga bata maman ya dubi wata cikin nos ɗin yana bata umarni da matso gaban ma'ishan ta taimaka mata wajen rike yarinyar sannan ta nuna mata yadda za ta dinga rike ta da yadda za ta bata maman ba su ankara ba sai ji suka yi tana jan numfashi tana saukewa da ƙyar kafin dr khalil ya san abun yi har ta su magyam a zaune dole mama ta ɗauki yarinyar duk suka fita aka bar likita da nose nose ɗin da ba ta taimakon gaggawa wannan al'amari ya ba likitan mamaki bayan sun samu ma'ishan ta yi bacci ne ya nemi ganin mama don yana son ya san wani abu game da ma'isha saboda ya lura akwai wani ɓoyayyen al'amari lullube a zuciyarta wanda shi bai san ko me ba kuma tabbas wannan abun shine yake gwazabar zuciyarta ta har ya haddasa mata ciwon zuciya shin to meye dalilin da yasa ba ta son ba ɗiyarta nono me yasa kuma idan aka matsa mata ta bata take shiga mummunan yanayi in akwai wani boyayyen abu ne gara a gaya masa kila sanin abun zai iya taimaka masa wajen ceton lafiyarta da rayuwarta waɗannan ne tambayoyin da ya jero wa mama lokacin da suka keɓe a ofis ɗinsa mama ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta zayyane wa likita irin ƙaddarar da ta samu rayuwar ma'isha tun daga farko ha zuwa yau dr khalil ya shiru yana jijjigar kai cikin alhini da tausayawa sannan ya ce hakika na tausayawa ma'isha irin wannan halin da yaron nan ya saka ta amma ya za ta yi da kaddara ni ina ga mama me zai hana idan ta ji sauki a yi aurensu don na lura yaron na matukar son ta kullum yana asibitin nan yana nuna damuwa da kulawa gare su ita da 'yansa ina ga yin hakan kamar zai fi ta ce eh mu ma muna son ta amince da auren nasa sai dai matsalar ita ma'ishan ba ta son sa don tun da ya aikata mata wannan fyaɗen ta tsane shi fiye da kowa a duniya tsanar tasa ce ma ta sa ba ta ko ƙauna kallon fuskar yarinyar nan kaga kuwa yaushe aure zai yiwu a haka don ita a yadda take shirmenta cewa take ba za ta ƙara amincewa soyayyar wani namiji mama balle har ta yi aure haka za ta yi zamanta mukan jin ta kawai muke yi don mun san duk ranar da ta ji sauki aka ɗau lokaci za ta manta wani bakin ciki ya taɓa gallabarta har ta yi alkawarin ba za ta yi aure ba muna zaune za ta ce ga wanda za ta aura tunda ai ba ita ta halitta ba wanda ya halicce ta shi ya halasta yin aure to shine kuma zai cusa mata son auren mata addu'ar Allah ya kawo haske a rayuwa ya raba ta da wannan ciwo mai wuyar sha'ani tun da mama ta bar ofis ɗin dr khalil ya tallabe kirjinsa saboda jin wani abu na suka sa irin wanda ya ji ranar da ya suma ɗora idanu a kan ma'isha amma washe gari da ya koma duba ta ya ga jariri aka ce ɗiyarta ce tun a ranar ya daina jin suka zuciyarsa amma yau da ya ji wace ce ma'isha ya ji tarihinta da ƙaddararta da nagartarta da addininta da iliminta da kamewarta sai abun ya ci gaba da suka zuciyarsa wanda ya tabbatar da ba komai ba ne wannan sai zalla so da bai taba jin irinsa ya shiga zuciyarsa farar ɗaya ba sai a lokacin ya dinga juyi a kujerar da yake zaune cikin nishadi wani abu mai sanyi na ratsa zuciyarsa can kuma wani kishi mai tsananin zafi ya taso ya turnike shi a kan lamir ji yake da yana da hali da ya shaƙi lamir ɗin ya kassara shi saboda kishinsa da yake ji na yadda ya keta alfarman ma'isha don kofawas da aka ce shine mijin da aka ɗaura musu aure bai ji kishinsa irin lamir ba tun ranar da ya fara ganin ta a matsayin mara lafiyar da zai duba tun a lokacin ta tafi da kap tunaninsa komai na yarin ya yi masa balle ma yau da ya ƙara jin tarihinta sai ji son ta ya ninku a zuciyarsa duk da ƙaddarar da ta afkawa rayuwarta wannan san ba zai kawo na ƙasa irin son da yake mata ba a daren ranar ya sake komawa duba ta wannan karon ba rikiyar nos nos din nan shi kaɗai ya je abun haushi lamir yana ɗakin rungume da ɗiyarsa yana lallashin ta wai bacci za ta yi haka mama ta ce masa kaftani ce ta farin yadi a jikinsa kansa babu hula wani irin kyau yayi na ban mamaki ga kwarjini da yake da shi wanda san ma'isha ba ta iya kallonsa sai dai a fakaici ita kan ta rasa wace shiga ce ta fi masa kyau ta ƙananan kaya ko ta manyan kaya kai shi kan komi ya sa kyau yake masa kishin lamir ya taso masa haikan har baya iya sauraron korafin da lamir ɗin ke masa likita gara da Allah ya sa ka zo don Allah ka roƙe ta ta ba yarinyar nan nono bacci take son yi ta hana ta fuskar da takalin a ɗaure ba walwala ya ce a'a ba zai yiwu a matsa mata ta dinga ba ta nono tana somewa ba alhalin mu lafiyar uwar muke fafutukan nema ita kam ko ta sha nono ko ba ta sha ba za ta rayu kaga kenan ba dole sai an ba ta nono ba ta ci gaba da shan madarar har mu ga yanayin lafiyar uwar lamir sakin baki cike da mamaki yana kallon dr khalil saboda kalamansa sun ranzana shi ta yaya zai ce a dakata da ba yarinya nono me yake nufi da hakan dr khalil ya dubi mama ya ce mama ina ganin daga yau ku tsayar da ba yarinyar nan nono a ci gaba da bata madara tunda bata nonon shi yake sa uwar tana samun ɗaukewar numfashi har ta suma kuma hakan ne ke haddasa bugawar zuciyarta saboda haka a dakata har sai yadda muka ga samun saukinta mama ta magana a raunane kenan likita insha Allahu za a kiyaye dama tausayin yarinyar ne ya sa muke matsa mata amma tunda mun samu umarni daga gare ka za mu kiyaye ya dubi mai ishe ya ce ya jikin naki kirjin ya daina ciwo ko ta ɗan lumshi ido sannan ta buɗe ta ce da sauƙi ya rage sai kaɗan kaɗan alhamdulillah ya ce da kyau haka ake so kina shan maganin ki ko don an ce min ba kya son magani sai mama ta yi miki da gaske ko tana lura da lamir yadda yake kumburi tamkar zai fashe Ba ta san dalili ba ita kuma don ta sake kular da shi sai ta saki jiki da likita suka ci gaba da su. Mazaro, Assalamu alaikum.